Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV mu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. Gwamnatin Najeriya ta bayar da hutun sallah. China ta musanta zargin tallafawa ayyukan ta'addanci a Najeriya. A labarin ƙetare kuwa an lalata asibitoci 39 a rikicin Sudan. Sai kuma fagen wasanni inda Haaland ya ƙara fitar da bayan a Champions a Jamus. To labaran kenan yanzu ga cikakkun su mai karatu Suleiman Hassan. Gwamnatin Najeriya ta ayyana Juma 21 da Litinin 24 ga watan Afrilun shekarar nan ta 2023 a matsayin ranakun hutu a ƙasar nan domin gudanar da shagulgulan bikin ƙaramar sallah. Ministan harkokin cikin gida na wato na Najeriya, Ogbeni Rauf Aregbe Shola ne ya bayyana haka a madadin gwamnatin tarayya. ministan ya kuma taya al'ummar musulman ƙasar nan murnar kammala azumin watan ramadan inda a arebe shola ya ƙara ya ƙara da kira ga dukkanin al'ummar Musulman ƙasar nan da su ci gaba da ayyukan alkhairi da suka koya a cikin watan ramadan ya yi kira da a ci gaba da nuna wa juna halin dattaku ƙauna da haƙuri da juna zaman lafiya sadaukarwa da sauran kyawawan ayyuka kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ana sa ran gudanar da bikin karamar sallah tsakanin ranar juma'a da asabar a najeriya yayin da ake daf da kammala azumin watan ramadan na shekarar 1444 wato shekarar 2023 miladiya shugaban najeriya muhammadu buhari ya dawo gida bayan ziyarar kwanaki takwas a saudiya inda ya gudanar da ibadar umara kamfanin dillancin labaran najeriya wato nan a turance a takaice ya rawaito cewa a lokacin da shugaba buhari zai bar saudiya ya samu rakiyar jami'an gwamnatin saudiya da sarakunan gargajiya da malaman addini na najeriya zuwa filin jirgin sama na birnin jidda a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban malam garba shehu ya fitar ya ce shugaba buhari ya shafe kusan sa'o'i bakwai a jirgi daga jidda zuwa abuja sakamakon kaucewa bi ta sararin samaniyar sudan saboda rikici da ake a ƙasar sanarwar ta ce shugaban ya biyo ta eritrea sannan ta ethiopia ta kenya ta uganda ta wato democratic republic of congo ta jamhuriyar afirka ta tsakiya sai kuma wato sai kuma kamaru sannan ya so najeriya a ranar alhamis da ta gabata ne dai shugaba buhari ya gudanar da ibadar umara bayan da ya isa masallacin harami da ke birnin makka sannan ya ziyarci masallacin annabi da ke madina haka kuma shugaban ya kai ziyara wuraren tarihi a biranen maka da madinan a ranakun talata da laraba a lokacin ziyarar tasa a ƙasa mai tsarkin shugaba buhari ya yi taron shan ruwa ta sarakunan gargajiya da malaman addini na najeriya da suka je aikin umara to a batun siyasa kuwa zababben gwamnan jihar adamawa ahmadu umar fintiri da mataimakiyarsa farfesa kaleftawa farauta sun karbi takardun shaidar cin zaɓe a shadkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa da ke abuja hukumar zaɓen ta ba su takardun shaidar cin zaben ne na maraicen ranar laraba a abujan a ranar talata ne hukumar zaɓe ta inec ta najeriya ta sanar da gwamna ahmadu umaru fintiri a matsayin wadda ya lashe zaben jihar da ya kare cikin takaddama a wani bangaren binani ta nemi kotu ta wato hana inec soke nasarar ta ta zama gwamna sai dai wato a nata bangaren ita 'yar takarar shugaban wato gwamnan a jam'iyyar apc aishatu dahir binani ta shiga da ƙara gaban kotu tana neman umarnin wucin gadi game da dambarwar zaben jihar tana neman kotu ta babbar tarayya abuja ne ta yi fassara a kan doka game da matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka a ranar 16 ga watan afrilu bayan an ayyana ita ce ta yi nasarar zama gwamna a zaben ranar 18 ga watan maris da kuma na wato cike giɓi na ranar 15 ga watan afrilu 'yar takarar tana kuma neman kotu ta ba da umarni sannan ta hana inec da jami'an ta ɗaukar ƙarin wasu matakai na bayyana wanda ya yi nasara a zaɓukan da aka yi har sai kotu ta yanke hukunci akan buƙatar yin tsokaci a shari'ar malam ahmad sajo jami'in kwamitin yakin neman zaɓen sanata aisha tubinani ya shaida cewa sun je kotu ne domin a yi musu fassarar sashe na 149 na dokar zaɓe ta 2022 to a batun tsaro kuwa gwamnatin china ta musanta zargin cewa tana biyan 'yan tayar da kayar baya cin hanci don samun damar shiga wuraren ayyukan haƙar ma'adanai a najeriya china ta ce ba za ta taɓa sa hannu a cikin duk wani abu da ya danganci tallafawa ayyukan ta'addanci ba martanin na zuwa ne bayan wani rahoto da jaridar times ta birtaniya ta wallafa ranar 15 ga watan afrilun nan na 2023 da ke cewa beijing na tallafawa ayyukan ta'addanci a kaikaice a najeriya wani bincike da kungiyar bin diddigin al'amura ta sbm da ke birnin lagos ta wato aika wa jaridar times ya nuna wasu hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta irin na whatsapp na wasu shugabannin 'yan tayar da kayar baya suna bugun kirjin cewa suna da karfin da wato da dole duk masu duk wasu ma'aikatan china da ke son fara aikin haƙar ma'adanai a yankunan su sai sun biya su harajin ƙasa sai dai wata sanarwa da ofishin jakadancin china a najeriya ya fitar ya bayyana cewa ya bayyana rahoton a matsayin maras kan gado wato ya bayyana rahoton a matsayin maras kan gado inda kuma ya nuna rashin jin daɗin gwamnatin ƙasar kan wannan rahoto zarge-zargen da ke kunshi a rahoton in ji sanarwar ofishin jakadancin china ba su da wani tushe balle makama kuma akwai ayar tambaya game da rahoton to a labarin ƙetare kuwa wata ƙungiyar likitoci a sudan ta ce asibitoci 39 cikin 59 ne aka lalata a khartoum babban birnin ƙasar yayin fada da ya barke a ƙasar wato faɗan da ya barke a ƙasar ke shiga kwanaki biyar cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a ranar laraba ta ce asibitoci ashirin kaɗai ne ke gudanar da aiki cikin asibitocin da suka daina aiki akwai tara waɗanda bom ya lalata da kuma wasu goma sha shida da aka tilasta wa tashi daga wajen da suke ji kungiyar ana ci gaba da gwabza faɗa a birnin khartoum da wasu sassan sudan yayin da sojojin gwamnati da dakarun rsf ke ci gaba da zargin juna da saɓawa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta sa'o'i 24 da ya kamata ta fara aiki da yammacin talata to a fagen wasanni kuwa manchester city da Bayern munich sun tashi ci ɗaya da ɗaya a wasa na biyu a zagayen kwata finals a champions league ranar laraba a jamus city ta ci kwallo ta kafar ellen haaland a minti na goma sha biyu da komawa zagaye na biyu a filin wasa na allianz arena kwallo ta goma sha biyu da ya zira a raga a champions league a bana kuma shine na ɗaya a yawancin kwallaye a gasar a kakan nan halan dai ya yi kankan da ruth van nistelrooy da wasan wato ɗan wasan premier league da ya ci kwallo goma sha biyu a champions league a kakar 2002 zuwa 2003 haka kuma tun farko halan ya barar da penalty a wasa a wasan na ranar laraba karan farko daga sha shida da ya buga a baya tun bayan da ya barar da a Borussia Dortmund da wato Union Berlin a Afrilu shekarar 2021. Sauran minti takwas a tashi daga wasan bayan ta zare ta kafa wato ɗaya ta kafar Joshua Kimmich a bugun daga kai sai mai tsaron raga. Da wannan sakamakon dai City ta kai zagayen dab da na ƙarshe na cin wato da cin kwallo hudu da ɗaya gida da waje inda ta fitar da bayan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 za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da facebook twitter instagram youtube da sauransu duk at unity fm tv yanzu a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku awwal ibrahim gsm da abokin aikin shi muhammad shamsuddin kabir albashir ni ne suleiman hassan da na tace na karanto labaran